Assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci wato jikadiyar Arewa TV Din ya kasance wannan ne ka na farko cikin wannan tasha ta mai inganci suka danna mana subscribe sannan ka danna mana karo sanarwa ta yadda za mu sake samun damar sanar da kai da zarar mun dora sababbin ayyukan namu masu inganci turkash wata sabuwa wata yarinya a shekara goma sha tara da ta kamu da soyayyar wani saurayi da shekara 21 da haihuwa ta faɗi dalilinta da ya sa ta yi wa saurayin nata asiri. ita dai wannan budurwa ya shekara goma sha tara da haihuwa ta faɗi dalilinta da ya sa ta yi wa saurayinta asiri wanda ta fi ƙauna a rayuwarta aka sa shi a kwalba bayan da 'yan uwa da abokan arziki suka fahimci yadda nan da nan ya sanja yadda yake hana idansa bacci yake farfasa dukkanin wani abu da ke kusa da shi komai kuwa kyale-kyalen abun kuma ko da kuwa ya kai miliyan nawa ne to sai ya ga bayansa sai ya fasa shi nan da suka fahimci haka suka je suka tuntuɓi budurwar tasa domin sanin ta yadda aka yi haka take faruwa da shi yayin da budurwar take gaya musu gaskiyar abin da yake faruwa ta ce ita dai ta je wajen wani boka ne akan tana so ya yi wa saurayin nata asiri ya saka mata shi a kwalba saboda duk yayin da ta buƙaci wani abu da take so ya yi tana sahi nan take yi mata kuma ta kara da cewa ita ta yi wannan abu ne da kyakkyawar niyya saboda gudun kada wata ya ta kai ga kula shi ba ta yi bane domin ya dinga lalata wasu abubuwa da suka shafi bangaren tsada ko kuma wasu abubuwa da suka shafi abin amfani na rayuwa. to ku 'yan mata ma'abotan haɗa saurayi da boka matukar ya nuna baya son ku ko kuma ya nuna ya fi ƙaunar wata a rayuwa ko kuma don gudun kada wata ta zo ta kwace muku shi to kun ji yanayin irin abin da yake faruwa idan zuciyarki ta kai ki ga kin yi wa mijinki asiri ko kuma saurayinki domin ki mallake shi to za fa a zo a rasa rasa ke baki mallake shi ba kuma ke ki bar wacce za ta mallake shi ta mallake shi ba kin ga babu amfanin soyayyar kenan da za ta jefa wanda ake so a halaka sai a kiyaye sai a kiyaye faruwar hakan sabida mu kanmu a kawunan mu ban fi karfin zuciyar mu fa sai dai Allah ubangiji ya kiyaye mu daga shiga irin wannan yanayi Allah ya kiyaye mu daga shiga wannan tafki na rudani wannan kenan sai ku ci gaba kara kasancewa a tare da mu cikin wani tasha ta mai inganci ku ci gaba da yi mana lakin sannan ku ci gaba da yi mana comment ta yadda za mu gane cewa kuna amfanuwa da irin abubuwan da muke kawo muku mun gode